الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدفعة sake أيوه yau shida ne ko shida ga watan zulhijja ah, 1447 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina da kuma daidai da ishirin da uku ga watan ishirin da za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba ah, a karatun na karshe muna cikin surat tauba mun tsaya a aya ta yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 41 inda fadin Allah subhanahu wata'ala infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يخلفون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون نعم الله سبحانه وتعالى ينا كرم مؤمنين لصفتاء ياجي كما نبقى فلا أبايا الله سبحانه وتعالى يا يا قبي مؤمنين يكي مصر me sa idan ka kira su su fita yaƙi sai su dinga yin nauyi zuwa ƙasa? da haka shi na Allah subhanahu ta'ala ya buga misali yake nuna masu cewa ko da sun ke fita tare da manzo Allah idan manzo Allah shi kada ya fita Allah zai taimake shi Allah ya ba mu misali wurare da dama da ya taimaki manzo Allah daga ciki shine lokacin da ya fita zai hijira shi kada da shi da Abubakar kawai amma kuma Allah ya taimake shi ba abin da ya same shi don haka Allah subhanahu wa ta'ala gaba da kiran mu'mini ne da su fita yaki Allah ce in firu khifafan ku fita kuna da kuzari wa fiqalan ko ba ku da kuzari wajahidu bi amwalikum ku yi jihadi da dukiyoyinku wa anfusikum da kuma kawunan fi sabilillah saboda fi cikin hanyar Allah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan ya fi maku alkhairi in har kun kasance kuna sane idan aka ce in firo khifafan ku fita khifafan kuna da kuzari mana ku fita a halin da kuna jin karfi kuna jin nishadi ba wani abu da yake mako nauyi ko kasala Wasu shi shine halin da ba ku jin karfi kuna jin rauni ko rashin lafiya ko na baka don haka sai zama wannan ayan tana kiran mutane da su fita a kowane yanayi suke ciki sawawa suna jin karfi ko masa jin karfi kowa ya fita a fita a je a yi jihadi to asali eh, hukuncin jihadi shine farudul kifaya ne asalin jihadi ba farudul kifaya ne mana idan aka ce farudul kifaya farilla ne wanda idan wasu sun yi to nauyin ya sauka daga kan sauran mutane to amma akwai wasu lokuta da jihadi yakan iya zamanto farudul ain mana farilla akan mutum dole ka fita daga ciki shine idan wato a kafirai suka kawo hari cikin gida idan suka kawo ma musulmi hari cikin gida to ya zamanto wajibi akan kowane musulmi ya fita don kare kansa da kuma kare gari musulunci a yi wannan yanayin wajibi ne akan kowa ya fita jihadi hali na biyu shine idan shugaba ya kira mutane inda shugaba ya kira ka ya ce wane fita to ya zama to wajibi akan ka amsa wannan kiran to anan manzal sallam ya kira mu'mine ne sahabe gaba da su fita yaki kamar da kuka fada ana magana ne akan yakin tabuk yakin wanda za a je ayi da rumawa saboda haka sai zama to wajibi a gaba da su su fita shi sa halitta in fi khifafan wa fikala sawa kuna da karfi ko ba ku da karfi kuna jin kuzari ko ba ku jin kuzari to amma kuma duk da haka Eh, akwai wasu uzurorika wanda shari'a ta take karba wanda za su hana mutum fita kamar da za mu zo nan gaba a cikin wannan sura Allah subhanahu wataala yace eh, yace laita ala du'afa wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idha nasahu lillahi wa rasulihi allati babu laifi babu laifi ga wato masu rauni da kuma marasa lafiya da kuma waɗanda ba su da abin da za su ciyar saboda fita yaki yana bukatan ciyarwa kana bukatan guziri kana bukatun abinci kana bukatun kayan yaki kana bukatun abubuwa da yawa da haka wasu daga cikin abin da zai iya hana su fita shine ba su da wannan guziri kuma watakila baitul mali na musulmai ba su da karfi da yawa da za ta iya dauki nauyin su a yi wannan yanayi an halasta musu zauna gida da haka idan mutum ya zama to ba shi da lafiya ko kuma yana cikin masu rauni misali tsofaffi mata yara wannan duka ai musu uzuri so saboda haka uh, waɗannan uh, nan gaba za mu zo mu karanta Allah subhanahu wataala ya ya ya cire su daga cikin wannan hukuncin wajibi to amma wanda ba su ba to dole ne mutum ya fita Allah ce a fita wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku yi jihadi da dukiyoyinku da kuma kawunanku saboda Allah jihadi ana so mutum ya fita jihadi da dukiyarsa da kanshi Eh, wanda ya zama to yana da rauni ba shi da lafiya amma kuma yana da dukiya to wajibi ne akan shi ya ciyar ya fitar da dukiyarsa ya ba da gudunmawa domin a kashe a fita jihadi Allah ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hakan ya tuma ku alkhairi in har kun sani saboda me akwai hadisai da dama da Allah subhanahu wa ta'ala yake da manzala yayi bayani wato falalan jihadi idan mutum ya san falalan da ke ciki to ba zai ki fita ba daga ciki akwai hadisin manzo Allah da cewa ita yace riba fi yawmin fi sabilillah khairu min duniya wa ma ce riba fi da aka ce riba fi abinda ake nufi shine mutum ya fita don ya tsare iyakokin kasan musulunci eh, idan akwai iyaka tsakanin kasan musulmai da kasan kafirai to wannan iyakan ya fi asari so da sai iyakoki ne kafirai suke iya shigowa da aka kare wannan iyakan yana abu ne mai hatsari kuma yana da matukar muhimmanci to idan mutum ya fita dan wannan aiki ko da ko na kwana daya ne wanzu Allah yace khairu min ad-dunya wa ma alayha hakan fi maka alheri ya fi alheri akan duniya gaba daya da kuma abin da yake kanta a wani hadisi manzo Allah yana cewa masalul mujahid fi sabilillah yace kwatan kwaci wanda ya fita jihadi saboda Allah sai yace wallahu a'lamu biman yujahid fi sabili Allah kuma shine yafi sanin wanda ya fita jihadi saboda saboda Allah shi yasa abin da yake ran kowa amma da inda har mutum ya fita ne saboda Allah yace kamar sani as-sa'im misalin sa shine kamar wanda yake azumi wanda yake kiyamul mana daga ranar da ka fita jihadi har ka dawo za a ta rusa mata lada kamar kana azumi kamar kana kiyamul a kowace rana ya ce. sai yace wa takaffala Allahu lil mujahid fi sabilihi in tawaffahu Allah Allah ya manzo ce Allah ya bada lamuni ya bada garanti ga mai fita jihadi idan har Allah ya karbi to in tawaffahu an yudkhilahu aljanna inda har Allah ya karbi ransa a wannan yakin to Allah zai shiga da shi aljanna aw yurji'uhu saliman ko kuma Allah ya mar da shi gida cikin aminci ma'al ajr tare da lada aw ganima ko kuma ya dawo da ganima saboda haka kowanne yana cikin alkhairi saboda haka ya kamata mutum ya dinga sa ransa duk sanda dama ya samu an kira zuwa jihadi ya kamata mutum ya amsa kira to amma wanda bai samu dama fita jihadi da dukiyarsa ba ko da jikinsa ba kana yin jihadi da harshenka ina fata magana shi mana da cikin jihadi sai sa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalul jihad eh, ita kalmatul haqq inda sultan jaiz mafificin jihadi shine ka iya fadin gaskiya a gaban shugaba zalimi wanda wannan abu ne mai wahala sosai idan kana gaban shugaba a azzalimi zaka ji tsoro ka fada masa gaskiya ko ba ka wani ko dai saboda kodayin ka kana tunanin idan baka fada in ka fada masa gaskiya zai hana ka wani wani abun duniya ko kuma kana jin tsoro ma zai iya zai zai iya cutar da kai in ka fada masa gaskiya wani wasu sun wasu wasu su gaban haka suke in ka fada masa gaskiya to za su ji za su ji su nemi su cutar da kai saboda haka mutum ya iya yaki zuciyarsa ya cire tsoro ya cire kwadai ya faɗi gaskiya a gaban shugaba wannan shi ma jihadi ina ba gane haka na kuma bayyana da gaskiya ga jama'a in aikin dawa shi ma jihadi ne a wani hadis manzo Allah ce jahidu al-mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum yace ku yaki mushrikai da dukiyoyinku da jikinku da kuma da harsunan saboda haka duk jihadi ne tawau da harshe tawau da jiki tawau da dukiya duk da mutum yayi hakan ya fi masa alheri akan abun duniya to sai Allah ya ce laukana aradan kariban da ce wannan fitan da za a yi zuwa jihadi nan da ce wani abun amfanin duniya ne wani abun duniya aradan kariban wani amfanin duniya mai kusa za a samu wa safaran qasidan da kuma ce da ce tafiya ce masakaici tafiya ce gajeriya ba tafiya bane mai nisa yake lattaba'uka da su munafikai sun bika saboda da manza da ya kira a zuwa fita wannan yaki munafikai da dama sun zo suna ta neman a yi masu uzuri su zauna gida ba su zo su je to shine Allah yake cewa inda misali wani abun duniya ne za a je a samu da ce wani ganima ne za a je a kwaso ko wani abun duniya za a je a samu da sun bika da ce tafiyan nan ba mun ce tafiya ne mai nisa daga Madina zuwa hanya zuwa Sham nan ne aka yi yakin Tabuk eh saboda da ce tafiya ne mai kusa tafiya ne masakaici da sun bika eh saboda haka wannan shine halin munafikai Allah ce walakin ba'udat alaihim shukka amma kuma tafiyan ne yayi masu tsaho to shi yasa suka kifita tafiya ne mai wahala mai tsaho Allah ce wasa billah kuma za su dinga rantsuwa da Allah suna cewa lawistafana da muna da iko da muna da dama la kharajna ma'akum da mun fita tare da ku Allah ce yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawunan su wallahu ya'lamu innahum lakazibun kuma Allah ya san cewa su kafir su munafikan nan makaryata ne dan haka bai kamata musulmi ya zama to kaman kafiri ba kafiri shi ba ya zama to kaman kafiri ko zama to munafiki ba munafiki abin da yake gaban sa shine abun duniya eh, a nan yanzu nan Allah ya ce da ta abun duniya ne da sun fita a wani hadisi manzo Allah ya ce da ta abun duniya za su samu da sun fita masallaci sun zo sai yi sallah a wannan hadisi da manzo Allah yake cewa yace na na na nayi niyya in sa a tada ikama tana sa wani ya jagoranci mutane sallah ni kuma sai kwashi matasa mu tafi gidaje wadanda ba su fitowa sallan jama'a da je ne ne yace in je in kona gidajen su akan su da ba dan mata da yara da suke ciki ba to a cikin wannan hadisi sai ke cewa da ce dayansu ya san cewa in ya zo masallaci zai samu kashi a cike kashi mai nama yace da ya fito zuwa masallaci ina fata mun gane yace da ya fito zuwa sallar in shaima, sallar mai wahala da ya fito zuwa gare shi saboda haka shi munafiki kullum abunda abunda yake ga masa shine abun duniya to bai kamata musulmi ya zama haka ba ya kamata in zaka yi abu kai saboda Allah kakka kalle abun duniya bana manta kwanakin bayan an gaice wani lecture anan anan council of ulama wani wata kungiya ta shirya lecture suka gaice naje naje da sauri na tunanin na yi leti ko ka je ba jama'a waɗanda suke wurin masu je mutum da yaro ba ma kai mutum da yaro abinda aka ce za a yi karfe tara na safe a cikin ramadan ne aka yi wannan sun ce karfe tara da rabi na safe muna wurin har goma da rabi ba jama'a ina fata gane to shine wanda ya eh, shira eh, lakcan sai ke cewa inda misali sanarwa muka yi cewa za mu raba kudi ke da tuni sun karfe takwas matakila nan ya cika ta amma da yake wa'azi za zuwa yi mutane ba su zo ba ana ta jiran jama'a har 10:30 haka aka fara lakcan aka zo ana ta zuwa daya bayan daya bayan daya bayan daya <laughs> har aka gama lecture to da yawa yanzu mun zama to haka ba wanda bai kamata ba bai kamata a ce abun duniya ya fi jan hankali mu akan eh, bautan Allah subhanahu ta'ala ba to ta Allah ta yuhlikuna anfusahum saboda ne Allah suna halaka da kansu saboda ne suna rantsuwa saboda yace wasa yahlifuna billah za su ta ransa da Allah cewa da suna dama da su fita saboda wannan rantsuwan sai da ce suna halaka da kansu saboda ne rantsuwa ne akan kariya malu suka ce duk sanda mutum ya zama yana kariya kuma yana rantsuwa da gangan to yana kirawa yana kirawa kansa halaka ina wata wangan ya kamata musulmi ya guji rantsuwan kariya eh, saboda haka sababi ne na mutum ya halaka da kansa aya ta gaba Allah ya afa Allahu anka Allah ya yafi maka Allah na magana da Annabi Muhammad yace afa Allahu anka Allah ya yafi maka lima azinta lahu me yasa kai masu izini hatta ya tabbayyana laka alladhina sadaqu da ka bar su har sai waɗanda suka yi gaskiya sun bayyana gare ka wa ta'lama alkazi kuma ka gane makareta Allah subhanahu wataala yayi wa manzansa wannan magana ne a lokacin da wasu Abdullah ibn Ubay ibn Salul tare da wasu wasu munafikai suka zo wurin manzara suka ce kai mana uzuri ba za mu iya fita zuwa wannan jihad ba muna da uzuri sai manzala ce ba komai na ina maka uzuri ku zo na gida to manzo Allah yayi gaggawa musu uzuri saboda mai su munafikai ne uzurin su uzuro duka da suka kawo na kariya ne to amma manzo Allah sai yayi ijtihadi hadisa, sai yace ba ku tunda da kuna da uzuri ku na gida to shine Allah subhanahu wataala ya kobe shi to me yasa kai musu uzuri to amma kuma Allah ya kobe manzon sa ne cikin ruwan sanyi sai da ya fara ce masa afa Allahu anka Allah ya yafi maka wannan kuskure da kai Allah ya yafi maka to amma kuma me yasa kai musu uzuri ina fatan gane da da da ka dan jira har ka gane wani ne ke da uzurin gaskiya wani ne ke da uzurin karya wannan yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci idan wahi bai sauka ba yakan yi ijtihad ina fatan gane sai ya yi ijtihadi idan kuma ya yi ijtihadi wani lokaci yana iya dace da gaskiya wani lokaci kuma yana iya yin kuskure to amma kuma in yayi kuskure Allah baya bari dole nan da nan Allah yana masa gyara ina fatan gane saboda haka eh, bai kamata a ce ya yi masu uzuri cikin gaggawa da ya dan jira har ya tantance wa yake da uzurin gaskiya wa ne yake da uzurin karya a nan kuma za mu dauki wani darasi wanda zai tumike mu a harkan tarbiyya eh, wani lokaci eh, yana da kyau idan muna kokarin gyara ma yaranmu yana da kyau mu wani lokaci kada mu mai da hankali akan wato gallaza masu azaba eh, wani lokaci yaro baya daukan gyara idan zuciyansa a cike yake da tsoro ya san yayi kuskure ina ba ta to amma a maimako ya mai da hankali akan gyara da za a masa sai hankalinsa ya tafi gaba daya akan azaban da za a masa yanzu saboda wannan kuskure da yayi sai yana daga lokaci kafin kai masa gyara ka fara bashi aminci ka ce ba duka ka zan yi ba ina ba ta hangare hagan sai hankalinsa ya kwanta cewa eh ba za a dake ni ba to sai ya saurare ka da kyau ya saurari gyaran da za ka yi masa ina fata kamar da Allah ya ce manzansa afallahu anka Allah ya yafi maka wannan kuskure sannan kuma aka zo aka masa gyara me yasa ka masa izini da ka bari har ka tantance saboda ka lokaci in ka ce ma yaro zo nan ga sai ya ja baya ba zai zo ba saboda duk tunaninsa dukansa dukan sa yi to sai ka fara ce masa ba dukan ga zai ba amma kuma kaka masa kariya ka ce ba za ka dake shi ba kuma ya zo sannan ka dake shi yawa <laughs> in ga haka kuma ta eh, za ka cire masa yarda da kai eh, a zuciyarsa nan gaba an kai masa magana ba zai yarda da kai ba na haka yana da kyau mu fara ba shi aminci sannan kuma mu yi masa gyara ya fi saukin karban gyaran da za a yi masa na saboda ka haka Allah ya ma manzon sa ne sallati ce la yasta'zinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ce waɗanda suka yi imani da Allah da ranar karshe su ba za su nemi izininka don an yi jahidu eh, bi amwali ba za su nemi izininka don kada su yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusin da kuma su ba a wallahu alim bil mutakin kuma Allah yana sare da masu takawa su mu'mina ai sana' da takawa suna tsoron Allah suna sunan haduwa da Allah a ranar karshe ta haka sun yi mana da Allah sun yi da ranar karshe shi yasa kuma ba za su nemi izininka don kada su fita jihadi ba a in ka kira su za su fita ina fatan gane su wane ne suke neman uzuri su neman izini kansu fita alita inna ma yasta'zinuka allazina la yu'minu billahi wal yawmil akhir wadanda ba su yi imani da Allah da ranar karshe ba ba kulubu kuma zukatan su na cikin shakka su ne kawai wadanda suke neman izini ka don kada su fita alita fahim fi raibihim yataraddadun su yi a cikin shakkan suna kai komowa na su ne don haka su ne masu neman izini don su zauna gida kar su tajiya da amma asalin mummune alal hakika su ba su neman izini ka don haka allah ce su munafikai suna cikin shakka shi yasa suna kai komowa cikin shakkansu shi yasa wani hadisi manzala sallallahu ya kwatanta su da dabba yace masalul munafik ka masali shat yace misali munafiki shine misalin akuya yace ashatu al'aira baina alganamai wato akuya da ke dake kai komowa tsakanin garke biyu na dabbobi yace ta'iru ila hadhihi mara wa ila hadhihi mara wani lokaci ka ganshi ya tafi wadannan wani lokaci ka ganshi ya tafi wurin wadannan dan haka idan ka samu akuya yana kai komowa tsakanin garke biyu na dabbobi to wannan yanayin Shi ne yanayin shine halin munafikai saboda su munafikai wata rana suna tare da musulmai wata rana suna tare da kafirai sai ka Allah ya ce bai na zali, la ila haula wa la ila haula saboda haka bai kamata musulmi ya zama ta haka ba ya kamata musulmi ya yi dokin matsayi da a duk lamarin sa ka zama tun mai taraddudi kana nan kana can kana nan kana ta a ka doki matsayi da sai za zamta ka tawakkal Allah kai tawakkali ga Allah wannan shine halin musulmi نعم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون نعم الله سبحانه وتعالى يتكوى دمقهم لباري أكما أولا دمنا فقين أنا تي ولو أرادوا الخروج التي تي دا سنو في سفتا جهاد دا جسكي la addu lahu uddatan da su yi da su yi ma wannan fitan tanadi da su yi wani tattali su wani shiri domin fitan walakin kariha Allahum bi amma kuma Allah ya ki zaburar da su fasabbatahum sai ya nauyayar da su zuwa kasa sai ya dan kwafar da su allace wakila du'ulu wakila ku'udu ma qa'idin kuma aka ce masu ku zauna tare da masu zama gida imana waɗannan munafikai da ba su fita tare da musulmai ba rashin fitan su alheri ne maganin musulmai ina ba zama gane saboda me Allah ya za mu zo nan gaba Allah zai bayani amma da nan ya ce inda dama da suke cewa su suna da uzuri dama ba su yi niyan fita ne inda sun yi niyan fita da sun shiri da sun yi tanadi na musamman domin fitan amma tun farko ma Allah baya ma so su fita Allah ya ki zaburar da su shi sa ma ya dan kwafar da su suka zauna gida aka ce musu zauna tare da masu zama a gida mana rashin fitan su ya nuna cewa su masu rauni ne saboda masu rauni suke zama gida su wai suke zama gida tsofaffin mutane mata da yara don haka idan dai har kana namiji jarumi ba za ka ma ji dada a ranka a ce jama'a sun fita kai kuma kana zuna gida tare da mata ko haka wani da haka amma ce maka ka zauna tare da mata a gida wannan ma ya isa abin zargi gare ka cewa ka zama kamar mace kenan saka aka ce masu uku udu ma'a alqa'idi ku zana tare da masu zama gida Allah ce kharaju fikum da sun fita tare da ku ma dukun illa khabala da ba za su kare ku da komai ba a fate ta barbarewa fitan su tare da ku mu'minai barna ne gare ku ya yace wala na ku da ma sun dinga shige da fice a cikinku suna yawo da gulma suna yawo da barna suna kokar fata lamarin ku ne wala audau khilalaku da sun dinka shige da fite suna yada gulma da barna tsakanin ku Allah ce kumul fitna suna neman su haifar maku da fitina wa fikum sama'una lahum sannan kuma a cikin a cikin ku akwai masu jiyo masu magana ina fata magana yace wallahu alimu bi zalimin kuma Allah yana sane da azzalime saboda haka wato rashin fitan su ma shine alheri saboda ko da sun fita ba wani abin kirki za su yi ba ban za su jama musulmi barna ne allati laqad ibtagaw ta min Allah ce ai tun da can sun nemi fitina wa kallabu laka al'umura kuma sun juya maka al'amura sun hargisa maka al'amura hatta ja alhaq har sai da gaskiya ta yazo wa zahara amrullahi wa hum kar kuma lamarin Allah ya bayyana alhali su suna kyamun haka saboda haka tun farko tun tini kafin ma zo wannan yakin sun dade suna kokarin su harbi sama musulmai lamarin su duk kaidi da kirki ba abinda ba sa yi misali lokacin da za a fita yakin Uhud ai sun yi makirci ko ba ka wane saboda mai manzala kula suna ya fita tare da su daga cikin garin majina za su kama hanya zuwa dutsen ohun sun fito ga baki da yana tare da rundunoninsa mutum dubu da sai da suka zo gab da ohun sai abdullahi bin ibn ya koma majina da sojin kimanin mutum 300 kaga wannan abun me zai yi ma masu tasiri mummunan tasiri saboda zai kashe musu jiki sun fito suna ganin suna da yawa mutum dubu sai gashi sojojin dari uku sun koma sun ce ba za su yaki kuma ba kaga ragon ma sai abu ya kashe masu jiki to haka gaske sun tuni suke ta abubuwa iri-iri domin su ɓata lamarin manzo Allah domin su su jawo masu barna da rauni ina ba ta Sama saboda haka rashin fitan su ma shine alheri ga mu'mina a wannan yaki نعم صلى الله ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقفوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون نعم Allah ci gaba da bamu labarin game da waɗannan munafukai yace wa minhum daga cikin su man yaqulu zalli wala taftinni daga cikinsu akwai wanda yake cewa kai min izini kada ka jefa ne a cikin fitina Allah ce ala fil fitnati sakatu Allah ce a ai dama ya su riga sun fada a cikin fitina wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin kuma lalle wutan jahannama me kewaye kafirai ne wato wannan aya an saukar da ita ne game da wani daga cikin munafikan da ake kira aljad aljad aljadd bin Kai? aljadd bin kai shine wanda zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sanda za su ta yaki mun zalle kira shi yace aljadd zaka fita tare da mu yaki yace a a ya kai manzo Allah wannan yaki fa ka zaka je ka yaki rumawa ne manzo Allah ce to ai ka san ni mutum ne mai shawon mata dan haka ina tsoro karan fita tare da ku yanzu nan in zo je in ga matan rumawa wannan in kasa hakura har in je fara cikin fitina saboda haka dan je fara cikin fitina zina gara kai mu izini zama na gida manzo Allah ce je da mafi <laughs> ina wata bukata to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya dan ba me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa izini zo da mai yanzu ya zo yana cewa wai shi yana tsoro kada ya je ya fada cikin fitinan zina shi na allace alafin filta su saka so ai da ma ta kara cikin fitina ne tun da wannan munafincin da kake ai fitina ne babba gare ka tun da baka shiga musulunci ba ko ba gaba ne don haka munafincin da yake zuciyarsa fitina ne rashin biyayya ga Allah da manzansa wajen fita zuwa jihadi shi ma fitina ne saboda haka ina kuma magana wanda ke cikin fitinan kafirci da zaka hada shi da fitinan zina sai yasa Allah ya ce ala fil fitnati sakatu da ma can ai cikin fitina kake saboda haka wanda ba uzuri bane uzurin kariya ne cewa zai je kai da kafi jaji na ruwanka da wani magana shawa bayan kana filin daga ana ana ana kana ganin jini jini kuma kana shawa mace ai shawa ba zai zo zuciyanka wannan yanayin ba saboda ka shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan Allah ya ce lalle wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin lalle mutan jahannama ne kewaye kafirai ne saboda me Allah bai karbi uzurin sa ba dan haka yana cikin kafirci ya mutu akan haka ba makoman sa shine mutan jahannama ta Allah ce in tusibika hasanatun tasuhu Allah ce idan wani abun alheri wani kyakkyawa ya same ka to hakan yana bakanta masa rai sun munafikan nan wa in tusibika musibatun idan kuma ta musiba ta same ka ya kulu sai su je kada a kazna amura na min kabul ai mu ce ne mun dauki matakin kauce mata mun dauki matakin kare kanmu daga wannan musiban wa ya tawallau sai su juya baya wa hum farihun suna farin ciki eh dan haka idan musulmai sun fita jihadi suka samu nasara aka samu ganima sai su ji ba dadi a ransu ba su so a samu nasara ba ko su ji ba dadi a ransu cewa ba raba ganima tare da zuwa tun da ba su fita ba idan kuma aka fita ba a samu nasara ba Allah ya jarumci musulmai aka aka kashe wasu daga cikin su aka musu rani sai su ce alhamdulillah dama mun san cewa ba za su samu nasara ba shi yasa mun ba mun sun tuni mun da kuma taki mun kare kanmu daga wannan musiba to sai su juya baya suna farin ciki Allah ya ce da manzon sa kul ka ce musu lan yusibana illa ma kataba Allah lana ai ba abin da zai same mu sai da abin da Allah ya rubuta mana huwa maulana shine majibincin lamarin wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun dan haka akan Allah ne kadai mu'minai su dogara saboda haka su munafikai su ne ba sa son ci gaba musulunci ko a wannan zamani akwai mutane haka idan wani abu ya faru na farin ciki na wani ci gaba ga muminai ga musulunci sai ka ga wani musulmi baya jin daɗi haka duk sanda ka ga musulmi ya samu kanshi yana yana yana da irin wannan sifa ta kasancewa munafikin ko da ku yana da washi musulmi ne ina ba zamgare akwai da yawa musulmi haka sai ka samu misali yanzu nan lokacin da akwai lokacin da aka yi wani case na aka hana wata yarinya ta saka hijabi ta zo za su jarabawa aka hana ta shiga musulmi suka yi ca a kan lamarin aka yi rikici daga baya dai aka bar yarinyar ta shiga ta yi jarabawanta saboda ta saka da hijabinta ina fata mun gari sai ka samu wasu musu suna cewa fa mai ma za ka sa hijabi zuwa wurin ina wata gane a maimakon musulmai su yi farin cewa e mun samu mun tabbatar da cewa mata musu da haƙƙi su sha hijabi su a koyina a shi baki ciki yake ji dambe ma musulmai suka sa hijaba zuwa wurin har ma aka zo aka yi rikici har ma aka bata ta shiga sai sai ka zan bai ji daɗi ba idan mutum ya zama to haka to alama ce ta munafinci imani bai zauna zuciyarsa ba ina ba zama bai kamata mutum ya zama ta haka ba saboda haka ko me irin nan munafikan za su dinga ji suna farin ciki da mu ba mu samu nasara ba ko kuma suna farin bakin ciki da mu samu nasara da ya kamata san mu dinga ga musu cewa ba abin da zai same mu sai abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta ina fitan gane da haka mutum ya sa ya dogara ga Allah subhanahu wataala ya bi dokokin sa kawai ko me ya faru alheri ne ga ga musulmai shi yasa Allah subhanahu wataala yake masu yace da manzansa kul kace masu hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn yanzu ku munafikai da kafirai ne shin akwai wani abu da kuke jira ya same mu in ba daya daga cikin kyawawan abubuwa guda biyu ba mana idan muka fita jihadi ko dai mu samu nasara ko kuma a kashe mu kowanne daga cikin abubuwa guda biyu alheri na gare mu idan mun samu nasara alhamdulillah musulunci za ta kara samun cigaba za ta kara samun karfi za mu kuma dawo da ganima in kuma kashe mu aka yi a jihadi to mun samu shahada za mu mutu mu shiga aljanna da haka kowanne alheri na gare mu shi yasa Allah yace illa ihda alhusnayn ko daya daga cikin kyawawa abuwa guda biyu to amma kuma mu fa me muke jira isa ku wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi azab min indi mu kuma muna jira Allah ya saukar muku da azaba daga wurin sa au bi aidina kuma ya sauka muku da azaba ta hannunmu mu e ba mu nasara kanku dan haka fatarabbasu ku jira inna ma'akum mutarabbisin mu ma muna tare da ku cikin masu jira dan haka ko kuna jira mu ma muna jira muna jira ko dai mu samu nasara ko mu samu shahada mu a wurin mu duka alheri ne mu ma muna jira Allah ya sauka muku da azaba sawa daga wurin sa ko kuma ta hannu dan haka duka mu cigaba da jira mu ga abin da Allah subhanahu wataala zai yanke saboda haka shi mumini lamarin sa gaba da alheri ne shi yasa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamarin mumini abun mamaki ne yace idan alheri ya same shi sai ya gode wa Allah haka kuma sai zama masa alheri idan kuma wata masifa ce ta same shi sai ya yi haƙuri hakan kuma sai sai zama masa alheri da haka a kowane hali musulmi yana cikin alheri ne ya ce wannan ba ta samuwa ga kowa sai dai mumi da haka kada mu ji kome a cikin lamarinmu duk abinda ya faru alheri ne a gare mu na salatu آه. قل قل أنفقوا طوعا قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله الله أن ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون نعم سينا الله سبحانه وتعالى سيدة مضاصة قل كثير مصر أنفقوا طوعا ku دادوك ينكو dukiyanku بسا قداد رأي أو كرها كوكما بسا قتلت kowanne lan yi takabbala minkum ba za a karba muku ba sawau kafiri ko munafiki ya cire dukiyansa yana son haka bisa ga sauransa ko kuma an tilasta shi duka Allah ba zai karba ba me yasa Allah ya ce innakum kuntum qauman fasikun eh, fasikin da ku kun kasance mutane fasikai da fasikanci so Allah ba zai karbe duk wani abu da suka yi ba Allah ya ce wa ma mana'ahum an tuk an tukbala minhum nafaqatuhum kuma babu abin da ya hana a karbi ciyarwarsu illa annahum kafaru billah sai da saboda su sun kafi cewa Allah wa bi rasuli sun kafirce ma manzansa wala ya'tuna salata illa wa hum kusala kuma ba sa zuwa sallah a fatin alhali suna cikin kasala wala yunfikuna illa wa hum kuma ba sa ciyarwa a fatin suna suna kyamun haka saboda haka shi yasa ba a karbin ayyukan su sauran mai sun kafirta da Allah da manzansa don haka idan mutum dai imani mai zauna a jikinsa ba yana da manafinci a zuciyarsa ko kuma yana kafiri gaba daya to ko me yi Allah subhanahu ala ba zai karba ba idan ya bauta wa Allah ba zai karba ba in ya cire dukiyarsa Allah ba zai ba shi lada ba Allah subhanahu yana iya ba shi lafiya ko ya kare shi da wata masifa a nan duniya amma dai a lahira ba shi da wani lada da zai samu a wani Allah subhanahu ta'ala da haka ya kamata mutum ya yi kokari ya karfafa imani a zuciyarsa domin ayyukan ibadarsa su zamun zaman to karbabiya a wurin Allah Allah ya ci gaba da sifan saman munafikan nan Allah yake ba sa zuwa sallah sai da a halin kasala wannan isharar na gare mu cewa duk sanda muka tashi zuwa sallah ya kamata mu tashi cikin nishadi ka tashi da karfinka da nishadi kana son wannan bauta ga Allah subhanahu wataala ba wai ka zo kana sallah so da kana so mutane su ganka dan kana ce baka sallah amma dai wani wani kasala kake ji wani nauyi nauyi kake ji kana ji kamar an dame ka a ah, bai kamata ba eh, ya kamata musulmi ya dinga jin nishadi in zai fita zuwa sallah ina fata mun gani sannan kuma in zaka bada zakka ko zaka bada eh, sadaka kaka bada kana kyama a ah, ka bada bisa ga son bisa kana jin dadi kana ji a ranka cewa kana wannan abin da kake badawa wato lada kake samu Eh, alheri na gare ka ba wai kana duba cewa zai rage dukiyanka ba eh, Allah sallallahu alaihi yana cewa zakka ko sadaka ba sa rage dukiyan mutum sai dai su kara ma mutum dukiyansa saboda haka munafikai ne suke jin irin wannan a ransu sallace fala tu'jibuka amwalu so da munafikan da kafiran nan la tu'jibuka amwalu kada dukiyoyi su su bude ka kada dukiyoyi su su baka shawa wala auladun ko kuma yaran su dan mun ganka kafirai Allah ya tara musu dukiya da yara kada haka dinga ba mu shawa me yasa yake inna ma Allah li yu'azibahu biha fil hayati dunya ai Allah ya ba su wannan abu ne dan kawai me Allah yana nufi ya azabta da su da ita a nan rayuwar duniya wa tazhaka anfusuhum kuma ransu ya fita wa hum kafirun alhali suna kafirai mana wannan dukiya da iyali da menene da da mulki da Allah ya ba su ta lalane. Allah ya ba su dan su dinga jin daɗi rayuwa su manta da lahira har su kasance cikin gafala mutu ya zo musu sai su ya fita alhali suna kafirai wani lokaci idan mutum Allah ya jarace mutu da talauci hakan na iya sa shi ya sake tunani ya ga kila sabon Allah ne yasa yake cikin wannan yanayi sai ya dawo ya yi imani amma idan Allah ya barka da dukiyanka ya barka da mulkinka ya barka kana yi abin da kake so kana ji ba wanda ya isa da kai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 wani bawan Allah ne ya yi tambaya shi ne na yaren shago sai ya zanto wato abinda mai gidan shi ke ba shi zai kansa kuma shi family man kira ka wai shi sa shi ke ya halitta yanzu kadan ɗauka dan abinda zai yi shi kuma ya yi mishi magana ce abubuwa sun yi abin da yake kawo abin maneji ake yi kaza kaza kaza kamar yadda ya faɗa. Mai halatta ba. halatta zai yi aikin ba bisa ga ladan aikin da ake biyan shi ya bar wannan aiki ke da wani aiki amma da ba hakkin su bane ya doki wani abu a wurin mai gidansa ba tare da izinin sa ba ina ba samu gani in ya doki abin da ba nashi ba ya yi fata kuma Allah subhanahu wataala zai zai tambaye zai tambaye shi akan wannan saboda haka idan ya gan cewa ladan da mai gidansa yake biyan shi bai ishe shi ba zai ci gaba da wannan ya bar aiki ya je neman aiki hmm, wannan shi amma da ba bai halarta ya fata ba الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من الله حالفا الله بالله الله زي الله يرنسوا الله الله ina ba ga bai halarta mutum ya rantsuwa da wani abu kuma in ba Allah ba ina ba zan gani da haka kuskure ne mutum ya rantsa da annabi ko ya rantsa da kawa ko ya rantsa da masallaci ko ya rantsa da duk kuskure ne ina ba zan gani ko alkur'ani alkur'ani wasu malamai sun halarta shi saboda mai alkur'ani maganan Allah ne sifa ce daga cikin sifofin Allah saboda ka babu ne mutum zai rantsuwa da alkur'ani eh, amma dai banda Allah da alkur'ani bai kamata mutum ya rantsuwa da komai kuma ba Eh, ko fa yana wani yace yayi rantsuwa da kabari wani yake da yayi rantsuwa da da da tsawa duka kuskure inda in za ka yi addu'a ka yi addu'a ka ce Allah ya soba da son manza Allah da yake yi ina ba zama gari ka ce da son manza Allah da son manza Allah ibada ne da mutuna yayin ka wasu lida ibadarsa ina ba zama gari saboda suka ce saboda son manza Allah an ne halitta amma kakka ce kakkace da saboda mun sai mun zala kamar da mutanen suke jawo bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna fara suna wani alfari ga mona bin gidi suke wannan filimin ne suna mu zamu gane eh. Eh, duk kuskure ne duk kuskure ne idan ka yi ka yi ka ce saboda son manzo Allah wannan ya halatta Allah ta mulaka ka ga mane na na matsayin Allah wannan ce Allah ya yi duniya don manzo Allah eh, eh, eh. a gurkure ne Allah bai yi duniya da manzo Allah Allah ya yi duniya ne domin mu bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ina ba zan gane ma su cewa Allah ya halici duniya zuwa da manzo Allah wannan babu wani nasi da shi na haka babu wani na da shi haka Allah ya halici duniya ne ya halici mutane don mu bauta masa ba wai ya halici duniya zuwa da manzo Allah ba a ba wannan da haka duk wannan guluyi ne wuce iyaka ne wajen girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah muna so shi muna kuma girmama shi amma kuma za mu wato wuce gona da iri ba eh, ina da Allah bai halici duniya saboda manzo Allah ba Allah ya halici duniya ne saboda abota masa hmm, aka Allah ya fara cikin cikin alƙur'ani na'am Allah ya samu lafiya assalamu alaikum